بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin cikin kasancewa ta a wannan unguwa ko wannan gari ta lamda futuk a cikin garin kumo akwa local government a jihar gombe nigeria kamar yadda aka yi bayani babban abin da ya kamu nan gurin shine ziyara ta musulunci da a bisa al'ada dukkan azumin watan ramadana muna zagayawa ƙauyuka don isar da da'awa da kuma ziyara don samun lada akan wannan ziyara kamar yadda dan uwa malam abubakar ya gabatar e eh, munan kusan za mu iya cewa gida ne mun saba da ku saba da mu daidai gwargwado sai dai kullum za a ga bakuwar fuska haka kuma yanayin rayuwa dama yake su a dan wannan gajeren lokaci nasihar da nake so zan yi mana da faɗakarwa shine akan wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda shari'a ta ce mu yi a kansu da nauyinsu da yake kanmu da kuma wace irin biyayya suka yi wa annabi da soyayya da suka yi masa mu musulmi ana bin mu bashin lalle ne mu nuna ƙaunanmu da soyayya da biyayya ga waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce sahabi da ake nufi shine mallaƙiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙazatan mu'minan bihi ba'ada ba'asihi حال حياته ومات على الإيمان sahabin annabi sallallahu alaihi sallama shine wanda ya gamu da manzon Allah ya ganshi. ya ga annabi din sallallahu alaihi sallam yana mai imani da shi annabin ya yadda da shi ya amintu da shi bayan Allah ya turo annabi ɗin a lokacin rayuwarsa kuma ya mutu yana mai imani da manzon Allah ɗin sallallahu Alaihi wasallama yana mai imani da musulunci Abin da ake so a ce shine mutanen da suka rayu da annabi wanda suka yi lokaci suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ganshi ya gansu suka aure ‘ya'yansa ko ya aure ‘ya'yansu suka yi kasuwanci da shi suka yi mu'amala da shi sallallahu alaihi wasallam imam ahmad ibn hanbal yana bayani cewa bayan ya yi magana akan mutanen badar mutanen badar sahabai ne da suka halarci yakin badar to amma su matsayinsu daban ne a cikin sahabbai idan har kuna fahimta na abinda nake so na ce a cikin sahabbai ma waɗanda suke sama da kowa wanda suka fi kowa matsayi su ne wanda suka je yakin badar yakin farko na musulunci wanda suka halarci wannan yakin to su ne suka fi kowa matsayi to shi ne sai Imam ahmad yake cewa afdalun nasi ba da ha'ula'i a sabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama alƙarnun ladhi bu isa fihim kullum man sahibahu sana au shaharan au yawman au sa'a au ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat ma'ahu wa sami'a minhu wa nazara ilai imam Ahmad yake cewa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka turo annabin yana cikinsu suka yi zamani da shi suka zauna da shi ko shekara ɗaya ko wata ɗaya ko rana ɗaya kai ko awa ɗaya ne ma inda mutum ya zauna tare da annabi ya zama sahabi awa ɗaya ya gan shi dole ne ya zama ya gan shi ko ya haɗu da shi idan na ce ya gan shi in yana da idan gani kenan don zai iya yiwa a samu sahabi makafo bai taɓa ganin shi ba shi ma nan bara a ce ba sahabi ne sahabi ne sai da shi kenan mutum yana samun matsayi ya kasance sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ko da a awa ɗaya suka zauna da shi to su ne za mu yi bayanin darajarsu ‘yan uwana musulmi sahabban annabi sun samu matsayi ne da ɗaukaka da daraja saboda an liƙa su da annabi ɗin saboda abokanin manzan Allah ɗin ne sallallahu alaihi sallama kamar wato darajar tasu kasancewa suna tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shi ya ba su matsayi da ɗaukaka ake girmama su ake mutunta su ake kimanta su kuma ma har idan kai musu biyayya ka bi su Allah zai baka lada waɗannan sahabbai su ne at-tali'atul mu'mina muminai na farko wanda aka fara sani a duniya da su ne da'awar musulunci ta tsaya abin da nake nufi wannan musuluncin da ni da kai muke bauta wa Allah da shi da ba dan albarkacin sahabbai ba da ba mu same shi bai, su suka yi dakonsa suka karɓo shi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yada wa duniya wa bihim azhara Allahul islam wa a'ala kalimatal haqq da waɗannan sahabbai ne Allah ya ɗaukaka musulunci da waɗannan sahabbai ne Allah ya ɗaukaka kalma ta gaskiya sun yi aiki ƙwarai da gaske wajen yaɗa addini dina wa kasarul asnama sun taimaki addinin Allah su ne suka kakkarya gumaka da ake bautawa tare da Allah Ka ga mutum ya zo ya kama gunki yana bauta masa sahabbai su suka yi bayanin matsayin Allah suka yi bayanin tauhidin Allah suka koya wa mutane ta Allah da kyakkyawan imani da mutane suke shiga aljanna ko za shiga aljanna da shi kalmar la ilaha illallahu ba a santa a duniya ba sai ta dalilin sahabbai su ne suka yi bayanin kalmar la ilaha illallah fi kulli makanin a ko'ina su ne suka shiga cikin ƙauyuka suka shiga cikin daji suka tallata addinin Allah da sun zauna a gida ba su yi yawo sun yada musulunci ba da musulunci bai zo muku lamɗa fituk ba waɗannan mutanen sun buga misalai a duniya na haƙuri da suka yi da wulakanci da kafarai suka yi ta musu dangane da yada wannan musulunci an da ke su sun yi haƙuri an jefe su sun yi haƙuri an zage su sun yi haƙuri an takale su an tsokale sun yi haƙuri an hana su abinci sun yi haƙuri an hana su sha sun yi haƙuri an hana su aure sun yi haƙuri kai an kore su kasuwa ma sai a hana su shiga duka waɗannan sahabbai abokanan annabi su suka yi haƙuri suka daure sun kafa aƙida ta musulunci bautawa Allah shi shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani abin bauta ba da riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne kyakkyawan misali na dukkan wani mutum musulmi da yake ɗauke da haƙiƙatar imani yake ɗauke da imani na haƙiƙa da sumuwul hadafi wajibi ne akan al'umma su so sahabban nan su ƙaunace su su girmama su su mutunta su dole ne son sahabbai dole ne tilas ba wai alfarma ake nema ga musulmi cewa wai ya so sahabi ba a a su wajibi ne son su yana daga cikin imani kada a juya musu baya kada a fanɗare musu kada a hantare su kada a zage su kada a ɓata su kada a faɗi wata ƙissa ko wani tarihi na ƙarya da zai ci mutuncinsu ya ɓata su su zamanto abin koyi ne a gare mu waɗannan sahabbai ya kamata su zamanto su ne abin koyi na ƙwarai akan addinin su da aqidar su da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke yanzu zan kawo mana misalai na irin su ma yanda suka nuna ƙaunarsu da annabi alal aqalli ya kamata mu so su tunda suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu aka ce maka mutum yana son babanka ai ya kamata ka so shi mutumin da yake son babbanka ai ya kamata ka so shi mutumin da yake son ɗanka ai ya kamata ka so shi su an ruwaito mana a duk duniya babu mutanen da suke son suke son annabi irin sahabbai to ko dan ƙaunar da suke wa manzan Allah ya kamata mu ƙaunace su imamul hulaimi ya yi bayani akan irin tsananin soyayya da ƙaunar da sahaba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke masa yace ma'lumun anna huquqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajallu wa a'zamu wa akramu wa alzamu wa aujabu alaina min huquqi sadati ala mamalikihim sanannen abu ne cewa hakkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauyin da yake kanmu na muso annabi wallahi ya fi girma ya fi wajibci a kanmu sama da nauyin da yake kanmu na biyayya ga shugabanninmu na duniya duk inda wani shugaba ya kai da aka ce a yi masa biyayya a masa da'a to da'arsa da biyayyarsa ba ta kai da'a da biyayyan da za a yi wa sahabin annabi ba ko za a yi wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kai son annabi hakkin da yake kanmu na manzan Allah ya fi iyayenmu saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da mu ne a wutar jahannama saboda mun bi annabi duk wanda ya bi manzan Allah Allah zai kubutar da shi daga jahannama ta dalilinsa ne Allah ya ba mu kariya a kan rayukanmu da gangan jikinmu da mutuncinmu da dukiyarmu da iyalanmu gaba ɗaya da 'ya'yanmu a wannan duniya fahadan Allah bihi Allah ya shirya da mu musulunci saboda mun so annabi ya ɗora mu akan shari'a ta turba ta ƙwarai ya nuna mana yi masa ɗa'a shine zaman lafiyanmu kuma shi annabi shi shine ya nuna mana abu kaza sabo ne mu guje wannan saban kuma ya mana alkawari duk wanda ya bi shi yayi wa annabi biyayya dan aljanna ne shi yasa duk wanda ya zo yi maka wa'azi ya ce ka bi annabi to ka dama masa fura ka bashi yana son ka yana ka haka kuma duk wanda ya raba ka da annabi ya raba ka da sabon annabi to wannan ba ka da maki irinsa ba mu da wata daraja mu musulmi ba mu da wani matsayi ba mu da wata kima idan ba mu so waɗannan sahabbai abokanan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan malamai suna cewa inna mahabbata rasulillah sallallahu alaihi wasallama rukunun rakinun fi haƙiƙatil iman wani rukuni ne mai ƙarfi a haƙiƙanin imani imanin bawa baya cika sai ya so annabi Anas dan Malik yana cewa manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku shi da imani sai har in ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da babansa sama da ɗansa sama da mutane gaba ɗaya duk wanda ya ji a ransa ya fi son matarsa sama da son annabi to bai da imani duk wanda ya ji a ransa ya fi son babansa sama da wannan Allah to shi ma bai da imani darajar annabi ta wuce ta iyaye da shi ne in mun yi masa biyayya za mu shiga aljanna kuma idan mun saba masa za mu shiga cikin wuta to ɗayan ku ba zai imani ba sai ya kasance na fi soyuwa gare shi sama da mahaifinsa da ɗansa da mutane gaba ɗaya in ji imamu anas ɗan malik ya ce annabi ya faɗa a wata riwayar abu huraira ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa wallazi nafsi yadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi dayan ku fa bashi da imani sai ya fi so na sama da babansa sama da ɗansa jama'a wannan maganan ba tatsuniya bane ba zauranci bane so ake a gani a aikace kaddara a ce mahaifinka ya ce ka aikata wani abu kuma gashi annabi ya ce ka aikata sabanin wannan abu sai ka ajiye na mahaifinka ga na annabi kaddara a ce matarka ta ce ka aikata wani abu sai annabi ya ce ka aikata wannan ko tana so ta ja ka ka aikata abin da ya saba wa annabi to ba za ka yi mata da'a ba sai dai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a haƙiƙanin san annabi sallallahu alaihi sallama yana tabbatuwa ne a cikin almutaba'a abinda ake nufi da mutaba'a shine tsabar biyayya ana ganewa ne yana son manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama idan yana da tsananin biyayya ga annabi din sallallahu alaihi sallama duk abin da ya faɗa mutum ya kokari ya aikata da muwafaqa fi hubbil mahbubat duk abin da annabi yake so kai ma ka ji kana so wa bughdil makruhat duk abin da annabi yace baya so kai ma musulmi ya kamata ka ji baka san wannan abu yanzu misali annabin rahama ya ce ai sallah akan lokaci ka ji kana son sallah akan lokaci ya ce ai biyayya wa iyaye ka bi iyaye annabi ya ce a tsayar da gemu ka tsayar da gemu annabi ya ce a taimaka wa marayu ka taimaka wa marayu annabi ya ce a rinka lazimtar sallar jam'i a masallaci ka ji kana son zuwa jam'i a masallaci saboda annabi ya ce a yi annabi ya ce a daina zalunci ka daina zalunci a kyautata wa iyali ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine mai kyautata wa iyalinsa wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alherin kyautata wa iyalina ka ji a ranka kana son ka kyautata wa iyalinka saboda annabi ne ya ce ka kyautata ba don halin matarka ba matan wannan zamani in an biye su ba za a musu komai ba to amma za ka kyautata musu ne saboda shari'a ne kyautata musu annabi ya ce a yi tarbiyyan 'ya'ya ka ji kana son ka kula da tarbiyyan 'ya'yanka da addininsu saboda manzanka ya ce ka kula da su ba wai mutum ya zo yana gadara haihuwa ka yi ta hattara ‘ya'ya danya mu danya a danya a danya a danya a ɗalabe ka ta haihuwa ka kyale su ba ka kai su jan girde makaranta ba ka ce wa ‘ya'yanka su zo masallaci su yi sallah amma in gona za a je shuka sai ka tattara su kace ce duk ku tafi amma ba za ka kori ‘ya'yanka ka ce su je masallaci ba masallacin unguwanku yaranka suna nan suna bol suna tsalle-tsalle ba sa zuwa amma ba za ka musu magana ba wannan ba son annabi ba ne so idan har muna so mu tsira to mu tuna da faɗin Allah ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ku kiyaye kawo kanku da iyalinku daga wuta wanda makamashin ta mutane ne da duwatsu to wannan dai yana daga cikin san annabi da at-takhalluq bi akhlaqihi al-jamila an-nabila an-nadhifa ar-rafi'a a rinka ɗabi'antuwa da halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam masu kyau maɗaukaka mutum ne mai haƙuri annabi yana da haƙuri ka zama kana da haƙuri mutum ne mai kyauta ka zama kana da kyauta ka zama marowaci ka rinka cirewa kana bayarwa ko ya yake mutum ne mai sada zumunci kai koyi da annabi ka rinka zuwa kana sada zumunci kana gaida yan uwanka mutum ne mai yawan sallar nafila ka rinka yawaita yin salloli na nafila don koyi da annabi mutum ne da baya wasa da addininsa kai ma kada a ga kayi sakaci da addininka don san annabi da koyi da abin da ya zo da shi a sunnoninsa da shari'arsa gaba ɗaya da kuma umarninsa gaba ɗaya wannan shine alhubbul haƙiƙi الذي يكون فيه المحب تابعا لمحبوبه في أقواله وأفعاله وأخلاقه soyayya ta hakika wanda shi masoyi zai bi masoyinsa a cikin maganganunsa da ɗabi'unsa yanzu ku lura gwamnan garinku in kana son sa in kana yin yanda irin yanda yake sa hula sai ka rinka sawa kai ma a hoto an nuna rigan gwamnan garin ku sai ga ka sa an maka dinki irin nasa shugaban ka idan kana son sa irin yanda yake sa riga kai ma sai ka rinka sa kana sa irin nasa dan wai ka nuna kana tare da shi to me yasa baka kwaikwayon annabi manzanka na rahama ai an maka bayanin halinsa da ɗabi'arsa da sifarsa da suturarsa da yake sawa da zamantakewasa me yasa baka koyi da shi sahabban nan namu da muke faɗa su kan san annabi ya cakuɗa a cikin jininsu da tsokansu Sonsu, su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama jini da tsoka ba ka iya raba su da ƙaunar annabi misali na farko Anas dan Malik ya ruwaito mana hadisi kamar da Imam Bukhari ya fitar a sahihinsa yace lamma kana yawm Uhud in hazama an-nasu anin nabi sallallahu alaihi wasallama an je ranar yakin Uhud an kakkashe mutane an sassare mutane har sai da mutane suka watse suka bar annabi sallallahu alaihi wa sallama bala'i takobi kibiyoyi harbi a ranar yakin Uhud wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai wallahi a neme su aka rasa a gurin annabi misali nake so in buga mana amma akwai wani sahabinsa mai suna abu talha duk barin kibiyoyin da ake yi da takuban da ake sara yana nan a makale a kusa da annabi bai rabu da shi ba abu talha yana nan yana rike da garkuwa idan an harbo annabi sai ya juya dan bayansa sai kibiyan ta harbe shi a baya don kada taba annabi kuma daman shi ya kware wajen harbi abu talha kana rajulan ramiyan shadidan naz'i ya iya harbi ya iya kibiya ya kware abu talha don haka yace ba zan taba bari a harbi annabi ba da haka idan an harbo ya sa garkuwa ya kare sannan shi ma ya ta ya ta harban kafiran nan malam ta kai ga a yakin Uhud sahabi zai zo da kwarinsa yana cike da mashi yana harbi na abu talha ya kare sai sahabi ya ce kai bari in juye maka abu talha don kafi ni iya harbi mutum ya zare kori da bakansa inda ake zuba kibiyoyi ya ɗauki nasa ya haƙura ya ba abu talha ya ce kai ta harba saboda shi inda ya harba sai ya samu baiwa ce iya harbi yanzu ko masu farauta ne ko masu harbi masu zuwa jeji suna harbin tsuntsu a cikin abokanan ka za ga wani da ya ja in ya seta ya sake wallahi sai ya samu tsuntsun nan kai ku sai ka harba guda bakwai duk kayi asaran dutsen ka kawai a banza Abu Talha mutum ne da Allah ya masa wannan ni'ima da aka ce sai ya tashi ya lullube annabi ya rufe jikinsa ya rufe cikin manzon Allah yana dubawa yaga ina ake yin harbi yana mai da martani yana cewa annabi bi abi anta wa ummi ya rasulullah la tushrif yusibaka sahmun yusibuka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahrika yace ya manzon Allah fansarka babana da mamana zan iya ba da mahaifina a kashe dan ka rayu zan iya ba da mahaifiyata a kashe dan kai ka rayu ka ji ƙaunar annabi sama da ƙaunar iyaye kenan ya ce ya rasulallahi kakka daga kanka saboda kada kibiya ta same ka kafiran nan suna harbin mu ya ce wa annabi kwanta abu talha a yakin uhud ya ce kwanta shi kuma yana nan yana ta sakin kibiyoyinsa ya ce ƙirji na. zan bada in kare kirjinka idan aka harbo kibiya za ta daki kirjinka wallahi zan bada kirjina a harba kai ka rayu ni na mutu wannan mutum ɗaya ne fa nake gaya muku alamar misalin soyayya da yake wa annabi ƙauna ta gaskiya son annabi jama'a ba yana cin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ba ne waƙa da kiɗa ba shi ne san annaba na gaskiya ba san annaba na gaskiya a ga kana sallan jam'i kan lokaci san annaba na gaskiya a ga kana tashi da daddare kana ƙiyamun laili kana addu'a san annaba na gaskiya kana da zikirinka kana da wuridinka kana da salatin manzon Allah baka sakaci da shi yau musulmi zai zo ya buɗe baki yana cewa yana san annabi yana san annabi wallahi wani yini zai yi bai yi wa annabi salati guda goma ba ina son annabi yake wanda annabi ya ce da mu wanda ya fi kowa kusanci da ku da ni a cikinku shine wanda ya fi ku yawan yi min salati akrabukum ilayya manzilan yawmal qiyama aksarukum alayya salata wanda yake so ya haɗu da ni yana dab da ni ranar tashi alƙiyama to shine mutumin da ya fi yawan yi min salati yanzu kai ka ce kana son annabi don Allah sau nawa kake masa salati amma matarka a rana ɗaya sau nawa kake kiranta yau fa a masallaci mu zauna an idar da sallar farilla mu yi wa manzan Allah salati ma ya gagara fa mutum yana idar da sallar put ya tashi ya fita kamar an kore shi da mun sani in an yi sallah asubahi a masallaci ana zama a yi ta salati a yi ta zikiri a ta ambaton Allah mutum ɗaya sai wa annabin Allah salati dubu a lokaci guda mutanen da dottawa kenan amma ba yanzu ba yaran yanzu kullum waya ne a hannunsu wannan balle-balle a ta daddannawa ana leƙa ana ta dariya mutum shi kaɗai yana ta yi wa waya dariya wannan abar ita take cinye mana lokaci ta hana mu yi annabi salati so ya ku wana musulmi kowa ya auna kansa a cikin wannan wa'azin da muke yi kowa ya ɗora kansa a sikeli shin ya ga shin da gaske yake yana son annabi irin yadda sahabban nan suke son annabi yanzu dai kaji an ce ma abu talha kirjinsa idan an harbo kibiya za ta harbi annabi yana da garkuwa sai dai sa ya kare ya ce wallahi zan iya ba da kirjina a harba don kada a harbi naka kirjin abu Dawud ya ruwaito hadisi a cikin wato sunan ɗin shi riwayar sahabin nan abu zaril ghifari ya ce ya rasulallah الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن ka كعملهم ana iya samun mutum ya zo yana son mutane amma ba zai iya aiki irin nasu ba kamar yanzu ku kuna son sahabbai amma ba za ku iya aiki irin na sahabbai ba sun muku nisa imaninsu da naku da namu ba ɗaya ba ne amma kuma muna son sahabban nan sai manzo Allah ya ce da shi anta ya aba zarrin ma'aman ahbabta ya kai abuzar ina maka albishir duk wanda kake son sa to kana tare da shi ran tashin kiyama tunda kana son manzo Allah to kuna tare da shi ran tashin kiyama wannan hadisin yana da daɗi ta wani bangare amma ta wani bangaren kuma yana da ban tsoro annabi ya ce in kana son sa kana tare da shi ta ma aman ahbabta ko to kuma duk wanda yake son wani kafiri dan bal to shi ma yana tare da shi fa kiyama ina masu daukan hoton yan bal suna likawa a ɗaki suna likawa a waya kaga a jikin wayar mutum ma bayan ta hoton wani arne ne makiyin Allah saboda kawai ɗan ball ne kana son sa ko wani shahararren mawaki kafiri mai zagin musulunci yanzu akwai mawaka waɗanda suke islama suke zagi inda za su yi waka sai sun zagi addini amma yaran mu matasan mu suna son suna ƙaunar su daga suna yin aski irin nasu yaran mu matasan musulmi suna saka riga irin na mawaka to duk wanda ya nuna yana son wani to yana tare da shi in shata kake so kana tare da shi in manzon Allah kake so kana tare da shi amma fa soyayyar annabi ba ta haduwa da soyayyar mutumin banza duk wanda yake son Bammali, to yana tare da Bammali ran tashin kiyama na'am saboda ka ki son Allah ka ki son manzon Allah ka sanya soyayyan wani to shine almar'u ma'a a ahabba mutum yana tare da wanda yake so musamman masifar bol ɗin nan kallo ta ɗebe tunanin samari matasa a ramadan ɗin bara ana ƙwallo ana sallar tahajjud wallahi ranar da ake ƙwallon na masallatai a tahajjud ba su shiga ba an tafi kallon kwallo sallah fa ta dare sallar ta hajji ake yi amma ranar tun da akwai bol barcelona real madrid wane ne wane ne za su buga wallahi sai aka bar limamai da ladai ne kawai suke tafawa da dattawa a masallaci yara duk sun gudu samari an tafi kallon kwallo kenan kwallo ta fi sallah abu zar gifari yake cewa fa inni uhibbu Allah wa rasulahu in dai haka ne to ni ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da shi to fa innaka ma'a man ahbabta Abu Zar ya dade maimaitawa annabi ya ce kana tare da wanda kake so Al-Qadi Iyad mai littafin Ashafa ya ruwaito cewa Ali bin Abi Talib Allah ya yarda da shi an tambaye shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaya soyayya ku yaya kauna ku ga annabi take yanzu wannan ana tambayan Aliyu ne zai ba mu amsa yaya sahabban annabi suke son manzon Allah Aliyu yake cewa kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wallahi mun fi son annabi sama da kuɗinmu sama da dukiyarmu mun fi son annabi sama da iyayenmu mun fi son annabi sama da 'ya'yanmu mun fi son annabi sama da iyayenmu mata wa minal ma'il baridi ala zama'i wallahi mun fi son manzon Allah mun fi ƙaunarsa sama da ruwan sanyi a lokacin da muke tsananin jin ishirwa. ka kwatanta lokacin da kake jin ishirwa a ce an kawo ma ruwa yadda kake son ka sha ruwa ko to sahabbai suka ce mun fi son annabi sama da yadda muke son ruwan sanyi lokacin da muke cikin ishirwa ya ku musulmi Tun da waɗannan bayan Allah sahabbai suka nuna ƙaunarsu ga annabi ya kamata mu ma mu so su mu ƙaunace su misali na biyu da zan bayar mana misali na yanda sahabbai suke girmama annabi amsilatu tawqiri wa ta'zim kenan yanda sahabbai suke girmama manzon Allah Imamul bayhaqi ya ruwaito a cikin littafinsa sunanul bayhaqi yace babu babun fi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa tawqirihi sallallahu babin da ke magana akan girmama annabi da mutunta shi wa tawqiru sallallahu alaihi wasallama yanda sahabbai suke girmama shi da kuma yadda yake mutunta su shi ma wannan at-tawqir manzila ce matsayi ne wanda yake yana gaba da mahabba girmamawa ya fi soyayya fa kun fahimce ni yanzu zai iya wa mutum yana son ka amma baya girmama ka shi sa aka ce sai an samu soyayya sai a samu girmamawa yanzu misalin mutum yana zaune da matarsa a gidansa tana son sa amma sai ka gabata da ladabi ba ta girma shi kowane ɗa yana son ubansa amma abin mamaki sai ka ga wasu 'ya'yan ba sa girmama iyayensu shi sa aka ce mu wato manzilatu tawqiri fauka manzilati mahabba ba duk wani wanda yake son ka bane zai girmama ka zai iya yiwa mutum yana son ka amma ba ya girmama ka kamar yadda na buga mana misali to gama misali ɗanka ai kana son sa ko amma kuma ba lalle bane kana girmama ɗanka sai dai shi ya girmama ka to shi za ka ce manzilatul at-tawqir girmamawa fauka manzilatul mahabba muna son ‘ya'yanmu amma wataƙila ba lalle ba ne mu girmama su duk da ana so ka girmama ɗanka kai ma na farko dai cikin girmama shi da suke yi in sun zo ba sa kiran sunansa kai tsaye sabon annabi ba sa zuwa ce ya muhammadu ba sa faɗa in ka ga wani ya ce ya muhammadu mutumin ƙauye ne me suke ce mai ya rasulallah ya rasulallah ya habiballah ya nabiya ya annabin Allah ya musoyin Allah ya manzan Allah ba za su iya buɗe baki su ce Muhammadu ba idan baka gane karatun ba yanzu ai kana da babanka ba yanda za a yi ka buɗe bakinka ka ce wa babanka dauda in sunansa dauda ne sai dai ka ce baba inda ake da mutunci ake mutunta na gaba yayanka ma baka iya kiran sunan sai dai ka ce yaya sai dai yanzu al'amura sun canja zamani ya zo rashin ladabi ya yawaita a cikin mutane amma ina so in gaya muku cewa sahabban annabi ba sa kiran sunansa kai tsaye ga abin da suke gaya ba. abu na biyu ba sa kurawa annabi ido ganin kure. ya zare musu ido su zare masa ido ba sa iya yi idan ya zo yana musu magana kansu yana ƙasa saboda ganin girmansa da kwarjini annabi yana da kwarjini idan annabi yana musu magana ka anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne akan su yanzu tsuntsu yana kaina anan haka zan yi sai in nutsu to haka suke in yana musu magana abu na uku ba sa daga sauti a gabansa ya ayyuhal na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun jama'a wannan shine son annabi na gaskiya daga sauti ba sa iya daga murya bayan saukan wannan aya sayyidina abubakar zai zo yana yi wa annabi magana suna magana da shi sai annabi ya ce me kace me kace saboda yana yi wa annabi magana a hankali kuma na'am yana daga cikin ladabi da girmamawa a rayuwa wanda yake gaba da kai baka daga masa sauci kana gaba da kana magana da yayanka kana hayya hayya hayya kana hayaniya kana magana da babanka kana daga sauti kana magana da mahaifiyarka kana daga masa sauti ni ba za ci a daina wannan abin a gidan nan ba wallahi in aka sake kaza mahaifiyar ta ka baban ka yazo kuna zance da shi kana daga mai sauti Ba ka da ladabi na gaba da kai malamin ka yana magana kana daga mai sauti Ba ka da tarbiyya to ballanta na uwa uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar yawo idan annabi ya tofar ko majina ba sa bari ya faɗi ƙasa su suke cafkewa idan annabi ya ka ya tofa warwaso suke wallahi saboda yawunsa da nawa fa ba iri ɗaya bane da yawun annabi da majinan annabi da naka fa ba iri ɗaya bane idan sun karɓi yawunsa in ya tofa wallahi sai dai tofa a jikin rigarsu ko a tafin hannunsu warwaso suke kowa ya dangwala ya shafa a jikinsa saboda ya samu albarka gashin annabi in aka zo yi masa aski gashi idan aka zo masa aski akwai talha sahabin annabi shi yake tsayawa annabi yake ba shi gashinsa yana raba mutane in ba haka ba warwasan gashin za a yi bai taɓa yin aski gashinsa ya zama a ƙasa ba warwaso ake su ɗauka suna neman albarka da da gashinsa kaji soyayya gumin annabi gumi gumi haka da zai katse gumi guminsa turare ne ƙanshi ne da shi ya fi turaren muski ƙanshi don haka wata rana ya je gidan wata mata rumaisa'u un musulaim ya kai mata ziyara babbar mace ce har bacci ya kama shi ya jike a shimfidarsa Allahu akbar ku duba annabin Allah ya kwanta ya gumi ya jike sharka ba fanka ba AC wallahi mu ko yanzu ga fanka ga AC ga kafet ga ga ruwan sanyi ga komai amma ba tsoron Allah amma an ruwaito cewa da ya kwanta gashinsa ya faɗi a jikin shimfiɗa sannan kuma ya jike shimfiɗa har sai da ta ɗauki tsumman ta matse shi ta zuba a kwalba wannan gumin na annabi shi ne ya zamanto turare a gare ta ce ba ta taɓa samun turare mai kanshi irin wannan ba kaga wannan bawan Allah fa aikake ne daga Allah ba irin mutane ba ne. kaho wani wanda ake masa kaho ka san an yi kaho ai jini ake cirewa yi wa annabi ƙaho ya cire jini a bisa al'ada abin da aka sani aka sani ai rami ake tonawa abin ne ko shi wannan wanzamin kawai sai ya daga kansa ya kwankwaɗe wannan jinin na annabi sai annabi ya juya ya gan shi ce shanyewa kai ya ce ah, eh. ya ce to wuta ba za ta taɓa shafarka ba Allah ya kubutar da shi wannan duk misali ne kaɗan daga cikin wato abubuwan da sahabbai suke yi annabi aka ce idan amarahum ibtadaru amrahu idan ya umarce su wallahi gaggawa suke yana cewa ayi kaza kafin ya gama rufe bakinsa mutum wajen uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kowa so yake yi wannan abin miƙo min wancan abin sai a ga mutum goma suna kokawa akan wannan jakar saboda annabi ya ce a miƙo ta idan ya zo yana yin alwala kadu yaktatiluna ala wudu'ihi kazo kaga in annabi yana yin alwala yanda sahabbai suke warwasan ruwan alwalarsa duk ruwan da ya diga tare shi suke yi malam suna shafawa a jikinsu kai ne fa a jikinka in ka wanke za ga datti shi ba haka bane sallallahu alaihi wa sallam. imam muslim ya fitar da hadisi yana ba da labari daga amur bin al'as Allah ya yarda da shi a lokacin da ya musulunta ya ce wa makana na ahabba ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu amru bin al'as ya ce lokacin da ya musulunta ya ce a duniya babu mutumin da nake ganin girmansa a idona irin annabi babu wanda yake da mutunci da daraja a ido na irinsa ina son annabi ji amr bin al’as ya ce amma wallahi bana iya ƙurawa annabi ido in ƙoshi da ganinsa ba bana iya kwarjinin sa sallallahu alaihi wasallam ce wallahi walau su walau an asifahu ma a ataqtu ni lam akun amla aini minhu da za a tambaye ni in sifanta annabi a matsayina na sahabin annabi ba zan iya sifanta maka shi ba saboda ba na iya cika idona da shi Allahu akbar Abu Ayyub al-Ansari ba a bar shi ba bari ku ji wata kisa lokacin da annabi ya hijira ya koma Madina ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari a gidan akwai bini sama da ƙasa da manzan Allah ya je sai aka ba shi ɗaki a ƙasa kai abu ayyuba kana sama abu ayyuba sai ya lura ya ce yanzu ni waye zan zo in hau sama annabi yana ƙasa ai take a daren nan ya fito ya zo ya kwankwasa annabi ya ce ya rasulallah ai mun afuwa ya ce ba zan iya taɓa zama ina saman ka kana ƙasa na ba zai yi ba ka koma sama ni ina ƙasa don duk abin da zai same ni a ƙasa ya same ni kafin ya same ka ku duba ƙaunarsu ga annabi ya kai ga ba sa so ya zama yana ƙasansu ko a wurin zama ne ko a kwanciya abu ayyuba ya ce yanzu ni waye zan zo da ni da iyalina muna tafiya a saman ɗakin annabi annabi yana ƙasa ni ina takawa a sama wallahi ba su iya kwana a saman nan ba shi da iyalinsa saboda tsabar ganin girman annabi abu manzo Allah ya ce wa abu ayyuba ka bari kasan ya fi sauki ba wahalar zirga-zirga da hawa da sauƙa. abu ayyuba ya ce ya rasulallahi duk da haka laaalu saqifatan anta tahtaha ba zan taɓa hawa wani rufin da kana ƙasansa ni ina samanka ba zan taɓa yi ba wallahi malam haka dai annabi ya haƙura fa tahawwala annabi sallallahu alaihi wasallam fil uluwi wa abu ayyuba fi safali annabi ya koma sama abu ayyuba yana ƙasa yakan yi wa annabi abinci idan ya yi abinci ya kawo wa manzan Allah ya ci idan annabi ya rage abincin sai abu ayyuba ya zo yana tambaya yana cewa da Allah daidai ina annabi ya sa hannunsa ina ne inda yatsun annabi suka taba a cikin abincin nan saboda shi ya ɗebe daidai wurin ya samu albarka wata rana aka yi wa annaba abinci a cikin abincin sai aka kuskure aka sa tafarnuwa shi kuma annaba baya son tafarnuwa kun san me yasa annaba baya son tafarnuwa saboda tafarnuwa tana da ƙarni ko tana da wari irin nata na'am tafarnuwa magani ne tafarnuwa tana da amfani a jikin dan adam duk wanda yake yawan cin tafarnuwa ko yake haɗe tafarnuwa insha Allah babu shi ba ciwon sanyi tana da albarka yawan tari kop kop kop da mura kop kop kop jikinka sanyi ko ciwon sanyi in dai kana haɗe tafarnuwa za ka samu lafiya to amma tana da wari ita tafarnuwa idan mutum yana haɗiyanta a guminsa sai ya ji ta ƙarfi ne da ita gumi in ka gumi wallahi sai ka ji tafarnuwan in ba turare kake sawa sosai ba a cikin mutane sai an gane kana mu'amala ta farnuwa amma fa akwai lafiyar jiki to shine manzo Allah ya bada ka'ida ya ce in ana so a ci tafarnuwa a yi amfani da ita ya ce amituha tabkhan ku rinka kashe karninta da zafinta da gafinta ku dafa ta in ta dafu aka haɗiye ta aka yi amfani da ita to ba ta da tasirin wannan warin da haka in annabi zai ci sai an dafa ta in ma zai na da bukata to me yasa baya son cin tafarnuwa yace inni unaji ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi ni da nake ganawa da mala'ika jibrilu ba na so ya zo ya je na bakina na warin tafarnuwa kuma mala'ika ba abin da yake irin wari mala'iku ba sa son wari yasa aka ce ɗayan ku ya rinka tsaftace bakinsa ya gyara bakinsa duk wanda ya tashi yana sallah da daddare a cikinku yana sallah yana karatun Qur'ani mala'ika yana Allah yana turo wani mala'ika yana haɗiye Qur'anin da yake karantawa ya sa bakinsa a bakin mai sallan yana haɗiyan Qur'anin annabi ya ce don kada mala'ika ya zo ya ji wannan ɗoyi a tattare da ni na haƙura da cin tafarnuwa da albasa shi yasa ce duk wanda zai zo masallaci a cikin kar yadda ya ci tafarnuwa ko albasa duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to ya zauna a gida ya sallah saboda kar ma ya zo masallaci ya cuci wani to muka yanzu ba tafarnuwa ba taba ma ake sha taba mutum zai je watsa taba ya sha taba ya zo ya tsaya maka a sahu ku yi sujada ya yi maka hamma duk sai ya buɗe sahun gabaki ɗaya sai ka ce raƙumi kuna tare da ni to sai aka mayar da abincin da aka kawo aka ce abu ayyuba ai annabi bai ce wannan abincin naka ba me yasa ai ka sa tafarnuwa shi ya zo yana neman ina annabi ya sa hannu ya cinye wurin da annabi ya sa hannu don ya samu albarka annabi sai aka ce ai bai ma sa hannu ba saboda in dai an kawo abinci da tafarnuwa nabu baya ci Allahu akbar baya ci sai aka ce ai baya cin tafarnuwa ai Abu Talha Abu Ayyuba sai firgita ya tsorata ya je gurin annabi ya ce ya rasulullahi a haramun hu ya manzan Allah haramun ne cin tafarnuwan sai manzan Allah ya ce la walakin ni akrahuhu sai dai ni ba na so ba haramun bane a ci tafarnuwa amma ni ba na son tafarnuwa kawai abu ayyuba sai ce to fa inni abu ma takrahu ya rasulullahi duk abin da baka son sa ni ma na son sa ko akrahu ma karita duk abin da ka kyamace shi ni ma na kyamace shi Allahu akbar kaga wannan misali ne na kauna da suke wa sahabbai sabai suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na takwas ko na tara in ban manta ba daidai da kofarsa in sun zo kwankwasa masa kofa in za su yi magana da annabi ba sa zuwa suna dukan kofa gam gam gam gam ba sa dukan gidansa hasan ya suke yi da farce da farce suke taba masa kofa kuyas kuyas kuyas kuyas a hankali a hankali don da ya ɗan ji motsin sai ya fito amma ƙwanƙwasa ƙofar annabi ka tambaya wallahi sabai ba sa ƙwanƙwasa ƙofar annabi saboda tsaba girmamawa jama'a an ce ai koyi da girmamawa din na gaba da shi ka mutunta shi to har yanzu a cikin musulunci yana daga cikin mutunta mutum shi yasa shari'a ta ce idan ka je gidan mutum karka shiga masa kai tsaye ko ɗakinsa ko wurinsa karka shiga kai tsaye sai kai nemi izini guda uku assalamu alaikum ɗaya kenan in ya amsa ma kada ka afka kai a a cewa za ka yi in shigo ko in ka je ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam to sai ka tsaya sai an ce bismillah to kaga an ce bismillah kenan an kimtsa a lokacin da zaka je gidan mutum kai mai sallama ba mamaki bai da riga a jikinsa ba mamaki yana cin wani yanayin da iyalinsa ma ba zai so ta gan shi ba kawai sai ka zo kai mutum sallama kawai da yake gaka gaka nan ne kawai assalamu alaikum waɗannan mana to daminar mai minati ma ka shiga kawai ka afka wannan ba daidai ba ne me ake so in kai sallama sai ka ɗan jira in shigo ne zai ce eh bismillah bismillah to ya shirya kenan ba mamaki lokacin da kai masa sallama a gidansa Ina tare da matarsa a wuri guda kuma matarsa sa ba ta da hijabi mutunci ne kai mutum sallama ka afka masa gidansa to sai ka bashi grace ka bashi dama ka yi sallama to sai ka ɗan tsaya ka jira kuma sallaman nan sai ka yi ta sau uku idan mutum ya je gidan wani ya yi sallama sau uku bai fito ba to ya juya tafi ba magana ka tsaya ka jera masa sallama guda sha biyar ka ji ka ce ka zo karɓan bashi ne haka mutanenmu suke salamu alaikum musulmina salamu alaikum wani ba ce ake min don silmina ba zai ce assalamu alaikum min don silmina mana ina sallama haka ma malam za ka yi assalamu alaikum idan kai kwaya uku ka ji ba ansa ba tattara kayanka ka juya ka tafi ai kwarai shine shari'a wataƙila bacci yake yi wataƙila a banɗaki yake yi wataƙila baya gidan wataƙila bayi da lafiya wataƙila wataƙila to duka wannan malam sahabbai idan sun zo kwankwasa kofa haka da ake bayan zumu muna sa bayan hannunmu ƙwanƙwan, ƙwanƙwan, wani fa yana dukan kofa yana ƙwanƙwan, ƙwanƙwan, a'a su ƴan farce suke sa kuyas kuyas kuyas saboda annabi ne Allahu akbar yaqra'una babahu bil azafiri suna kunkusa masa kofa da ainihin me da farce a takaicen takaicewa yan uwana na kawo mana wannan kisa ne da wannan misalai ne ba dan komai san cewa waɗannan sahabban suna tsana annabi Muhammadu to me ya kamata mu yi musosu mu kaunace su Allah ya kawo mu lokacin da yanzu akwai mutanen da suna da addinin su kuma su zagi waɗannan sabon su buɗe baki su tsine musu ko kwanan nan a ɗaya daga cikin gidan rediyoyin nan namu na Gombe an saka wani malami wai malami fa mai tafsiri fa yana kiran sabon nan yana zagin su a rediyon Allah duniya tana ji waɗannan munafukai ne mayaudara ne sahabban annabi mayaudara a uzubillahi min da rajim to saboda naga da yawa akwai matasa a cikinmu ya kamata mu ginu akan kaunar sahabbai kuma kada mu yadda da duk wata da'awa da za ta kawo mana mu zagi waɗannan mutanen kuma shi yasa aka ce ko rediyo kake ji ba kowa ya kamata ka saurara ba dan akwai wanda in ka saurare shi wallahi zai raba ka da imaninka yanzu malaman ba ga suna nan da yawa ba kala kala akwai malaman Allah akwai shaidanu sun shiga riga ne ta malinta amma wallahi wakilan yahudawa ne batar da mutane suke yi batar da mutane fafur tsabar tsagwaron son zuciya ne aiki suke wa wasu yanzu wanda zai zo bude baki yana zagin abokanan annabi ai wakilin yahudawa ne wanda zai zo kira na na Aisha matan manzon Allah ya la'ance ta tsine mata albarka ai wakilin Yahudawa ne so mu dasa wa ƴaƴan mu kaunar sahabbai a makarantun islamiyyan mu mu sa darasi musamman da yake koyar da falalar sahabbai wallahi idan kuka yi wasa za ku wayi gari yaran ku su girma su zo suna zagin sahabban nan suna dura musu ashir saboda ba koya musu yara ba suna yara ba koya musu ba kuma yanzu wannan bayanan da aka nuna mana bai kara mana darajar sabai a idan mu ba mu mun san sun yi wa annabi soyayya da wallahi mu mu isa mu masa ba tukuicin da zamu musu sakayyar da zamu musu bayan sun so manzon Allah sun masa biyayya sun bashi ƴaƴansa ƴaƴansu ya aura da su aka je yaƙi su aka kashe musulunci ya ɗaukaka shine yanzu mu zo muna zagin su muna tsine musu albarka da sunan wani addini ko ta aƙida ya kamata musulmi ku je tsoron Allah duk abin da mutum zai yi zai taɓa daraja annabi to daraja ta safa faɗi Allah kiyaye mu yan uwa ba zan tsananta muku ba lokaci ne na azumi ziyara ce ta musulunci muka kawo ina fatan wannan dan darasin da muka yi Allah sa masa albarka ubangiji Allah ya amfanar da mu kuma muna shaida muku wallahi muna kaunar ku saboda Allah mutanen lam da kuna da kokari muna fatan unguwan nan nan gaba insha Allah ta zama jagora a cikin unguwannin ku kun hada kanku kanku haɗe kuna da masallacin kun bude makaranta kun taimaki samarin ku matasa shekaru aru aru da suka zo nan mun ba ku shawara ku rike matasan nan kada ku bari su kubuce muku kun rike su hannu biyu kuma kun sa su a gaba kuna suna muku aikin alheri da 'ya'yanku da jikokinku nan sun jawo su sun buɗe musu makaranta wace ni'ima ta wuce wannan da a bar yaran nan ba a ja su jiki ba su zama 'yan kalari ba gwanda ku matso da su ku ba su haɗin kai ba yanzu yaran nan samarin nan naku da kuke da su za su yi ta jawo muku alheri a nan unguwar ku ta samun lada ko kuna kwance a kabarinku? ku so wallahi kun buga misali a garin nan karab kacab kumo karrab kacab na faɗa ya iya sani na sai da ni ba ne ni kan banga unguwar da dattawan suka rike samarin su matasa suka sa a gaba kansu a haɗe suke aikin alheri tare ba so muna goyon bayan abin da kuke yi kuma muna muku addu'a Allah muku albarka Allah ya sa waɗannan yaran da suka zo suka zauna suka ji wa'azin nan nan gaba su zama manya-manyan malamai manya-manyan shugabanni manya-manyan 'yan siyasa manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan ma'aikata gwamnati Allah ubangiji ya taimake mu ya biya mana bukatunmu shugabanninku suke tare da mu daga dagaci da mai unguwa da wane ne da limami da kowa da kowa Allah ya musu albarka abinda na lura shine da yawan sun ma riga ni zuwa gurin tsabar a nuna maka ana son ka ana tare da kai kafin ni na zo mai karatun ma na tare da su suna zaune a nan sabanin wani wurin da zaka je ba za ka ga kowa banwa a cikin manyan kun ga wannan karamci ne ku ƴaƴan ku yi koyi da su ku karbi ilimi ku karbi da'awa kada ku yi wasa da ilimi kuma ku girmama malamai girmama malamai yana saukar da alkhairi a wuri Allah zai tsare muku 'ya'yanku tun suna ƙanana suna ganin malami malamai suna zuwa suna muku wa'azi za su tashi da son malamai da son ilimi so mun ji daɗin wannan karamci da aka mana wa'azin nan ya kamata mu yi shi a tsakiyar garin komu ne a yau amma wallahi muka ɗauko shi baro garin mu zo nan mu yi su ma sa musu wata rana mu zo Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh